Ke ce tambaɗaɗɗiyar da ke kiran mijina cikin dare? Sunana Malika. Ba wannan na tambaye ki ba, domin babu tambaɗaɗɗen da bai san sunan ki ba. Ashe tambaɗaɗɗin na da yawa. Ni ba tambaɗaɗɗiya ba ce, kuma mijina ba tambaɗaɗɗe ba ne. Face ke ce tambaɗaɗɗiyar da ke son tambaɗar da shi, kuma Allah ya masa katanga da kai dinki. Ni ce mace ta farko da Abdul ya fara so a rayuwarsa, kuma har yanzu san da yake baya mi kwatankwacin irinsa. da sannu zan mallaki abuna domin malaji ke da ke ba dan kin cancanta ko kin dace da shi ba ƙarya kike bakar munafuka ma kira algunguma so kike ki kwace shi daga gare ni kuma baki isa ba kin ji ƙarya kin kwana da yunwa ramin kura sai 'ya'yanta kuma ni abin da yake so ni ya aura baki ba jaka akuya banza da sannu akuya ke shiga ramin kura ta cita da yaƙi ta kuma tarwatsa 'ya'ya